Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyar Lahadi 29 ga watan Oktoban shekarar 2017 a kan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalal da niyya. sai kuma alfa radio a birnin kuma sun gana yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da haka Baba ya kuma makeri ne tare da Sahabu Aliyu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. A Somalia gwamnatin kasar ta kori babban baturin 'yan sanda da kuma shugaban hukumar leƙen asirin kasar bayan wani mummunan hari da ƙawanyar da mayakan alshabab su suka yi wa wani otel a Mogadishu a jiya Asabar. a wani hari da mayakan sa kai na taliban kuma suka kai cikin daren jiya a arewacin afghanistan sun kashe akalla jami'an tsaro goma sha uku a spain dubun dubatan mutane ne masu goyon bayan kasar ta cigaba da zama daya suka fito domin macin bayyana matsayinsu a yau lahadi a birnin barcelona to ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar kungiyoyin fararen hula a niger sun shirya wani taron gangami na nuna adawa da kasafin kuɗi da gwamnati ta gabatarwa majalisa waɗannan kamfani kamfani na ƙasashen waje harajin da suka biya da sun ka zo sun ce sun karya shi yanzu ba su biya don mi dalili kenan su kamfanonin sun yi yan nijar darajar ta gare su to waɗannan kamfanonin mun ci su daddata musu rashi a cikin shirin kuma za ku ji cewa sarakunan gargajiya a jihar taraba sun yi kira ga hukumar zaɓe ta inec ta ƙara rumfunan zaɓe to ko menene dalilin haka don saboda wani nisan wurin sai ya sa shi ba zai iya tashi ya je jefa ƙuri'a ba wani akwatin kuma za ka je ka zauna mutum ya fi dubu biyu ko dubu da wani abu in ka ce akwati ɗaya ne kawai a wannan wurin kaga akwai matsala muna kuma ɗauke da ƙarashin hiran sahabu aliyu da shehu yusuf kura mai sharhi akan harkokin yau da kullum akan sukan lamiri da wasu 'yan najeriya ke yi wa gwamnatin apc ƙarƙashin shugaba muhammadu buhari nan mahmud lalo zai shigo da shirinsa da duniyar amurka sai kuma sakonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai a somaliya gwamnatin kasar ta kori babban baturen 'yan sanda da kuma shugaban hukumar leƙen asiri bayan wani mummunan hari da ƙawanyar da mayakan al-shabab suka yi wa wani otel a mogadishu babban birnin kasar a jiya asabar jami'ai suka ce an kashe akalla mutane 26 a harin da aka kai kan otal din da ake kira nasa hablot 2 wasu mutane masu yawan gaske kuma sun jikkata mayakan sa kan sun kutsa cikin otal din jiya sabar bayan da suka tada nakiyoyi da suka dankara wata mota kofar shiga wannan otal yan sanda suka ce sun kama biyu daga cikin maharan suka kashe wasu biyu ƙungiyar al-shabab ta ɗauki alhakin kai wannan hari sakamakon haka ne baturen 'yan sandan kasar janar abdulhakim dahir sa'id da shugaban hukumar leƙen asiri abdullahi muhammad ali sambaloshe suka rasa ayyukansu kamar da yadda ministan yada labaran kasar abdulrahman umar usman ya sanar ta shafinsa na twitter akwai bam na biyu da ya tashi a jiyan a kusa da tsohon gidan majalisar dokokin kasar sai dai babu cikakken bayanin irin ɓannar da fashewar ta haddasa a wani hari da mayakan sa kai na taliban kuma suka kai cikin daren jiya a arewacin afghanistan sun kashe akalla jami'an tsaro goma sha uku jami'an ko kuma jami'an kasar sun ba da rahoton cewa mayakan sa kai dauke da muggan makamai sun kai farmaki kan wata tashar 'yan sanda da ke gundumar khan abad a lardin kundus mai fama da rigingimu inda suka yi wannan barna babban jami'in 'yan sanda a gundumar hayatullah amiri ya tabbatar wa murya amurka adadin waɗanda suka mutu a wannan harin yana mai cewa akwai 'yan sanda goma sha hudu suke gadi a tashar lokacin da aka kai wannan hari dan sanda ɗaya ya samu ya tsere maharan suka yi awon gaba da makamai da albarusai da motar yaƙi mai sulke inji amiri giftawar ido da kai harin kungiyar taliban ta dauki alhakin kai shi tana ikirarin cewa aran gamar da aka yi a wurin ya halaka 'yan sanda goma sha bakwai ciki har da kwamandan su sai kuma yi hasarar mutum ɗaya hakanan kungiyar ta yi ikirarin ta kama ofishin 'yan sandan A ƙasar Spain ko Andalusia kuma dubun dubatan mutane ne masu goyon bayan ƙasar ta ci gaba da zamewa ɗaya suka fito domin macin bayyana matsayarsu a yau Lahadi a birnin Barcelona kamar yadda 'yan sanda suka yi bayani. Masu zanga-zangar suna maci ne a helikwatar na yankin Catalonia don nuna goyon bayan su kan matakin korar gwamnatin yankin da gwamnatin tarayyar ƙasar ta yi a matakin taka shirin ɓallewar da ake yi birki. a halin da ake ciki kuma shugaban yankin na catalonia da aka kora carles puigdemont ya kira ga masu goyon bayan ɓallewar su nuna turjiya ta hanyoyin demokradiyya da lumana kan matakin na kwace ikon yankin mai ƙuri'a cin gashin kai a wani jawabi da aka ɗauka ta fefe tsohon shugaban yankin ya ce zai ci gaba da aiki na ganin ƙasa mai inci yana mai yana ya samu yana mai cewa majalisar dokokin yankin ne kaɗai ke da ikon rusa gwamnatin yankin catalonia To labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Gungun masu taya alkali yanke hukunci na kotun Amurka sun amince da a gabatar da hukuma ta farko kan zargin katsar London da Rasha ta yi a zaben Amurka a binciken da lauya na musamman Bob Mola yake wa jagoranci. matakin na masu taya alkalin yanke hukunci ci gaba ne kan binciken da lauya na musamman da aka nada ya gudanar ko ya gudanar ya gudanar bincike kan zargin wato Robert mula yake yi wa jagoranci. Tashar talabijin ta CNN ta ce ta fara bada ita ce ta fara bada wannan rahoto. Ta ambaci wata majiya da ba a bayyana sunanta ba tana cewa duk wadda aka tuhuma sai ta yi a kama shi gobe Litinin. Sai dai bata ba tabbaci kan zargin da ake yi wa mutumin ko mutanen. Daga bisani kafofin yada labarai na Reuters da jaridar Wall Street da NBC duk sun ba da rahotanni masu kama da wannan, sai dai duka rahotannin an danganta su ne da majiyar da ba a bayyana sunanta ba. Yau eh, wato ranar Asabar shugaba Donald Trump ya ziyarci filin wasan kwallon golf ɗinsa da ke jihar Virginia, duk sakonni uku da ya aike ta Twitter ba su ambaci wannan batu na tuhuma ba. a daidai lokacin da shi shugaba donald trump na amurka ke shirin fara ziyarar kwanaki goma a yankin asiya wadda shi ne na farko da zai kai a yankin tun da ya kama aiki ɗaya daga cikin shugabannin yankin ya ƙara buɗe hukumomi da ke washington ido a makon jiya kan irin tunani da na gwamnatin ƙasarsa ba wai na gwamnatin ƙasarsa kaɗai ba amma na yankin baki daya Lee Hsien Long babban ɗan Lee Kuan Yew ministan Singapore wato Prime Minister Singapore na farko wanda ya gaji mahaifinsa wanda ya rike mukamin na shekaru masu yawan gaske ya ga wani taro a nan Washington cewa yanayi da makomar al'amura a yankin ba ya ta'allaka ne kaɗai kan siyasar a cikin ƙasashen ba amma har da matakan da amurka take ɗauka da kuma burinta a fadar white house yayin wani bikin da aka shirya masa li ya gaya shugaba trump cewa ƙasar singapore kamar sauran ƙasashe da ke yankin sun zira ido kuru-kuru sosai suna kallon dangantaka tsakanin amurka da china shugaba trump zai fara rangadinsa ne ranar uku ga watan nuwamba wato ranar juma'a mai zuwa idan allah kai mu. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc taron gangami da kungiyoyin kare haƙƙin bala'adama suka shirya a birnin yame na jamhuriyar nijar don nuna adawa da kasafin kuɗi da gwamnatin ta gabatarwa majalisar dokokin ƙasar wanda ya ɗora wasu haraji akan talakawan ƙasar wannan taron gangamin da ya rikide ya koma na tada tarzoma ga wakilinmu sule muni barma da karin bayani a cikin wannan rahoton ainihi kungiyar kare hakkin jama'a ta actis ce hukumomin yamai suka ba izinin gudanar da taron gangami a maimakon jerin gwanon da ta buƙaci gudanarwa daga dandalin plus tumo zuwa plus de la concertation da ke gabda majalisar dokokin ƙasa to amma wasu daga cikin waɗanda suka amsa gayyatar ta actis sun bijirewa wannan tsari saboda haka suka fantsama titunan yamai inda suka yi ta cinna wa tayoyi wuta tare da kafashin gayan duwatsu shugaban kungiyar ta actis abbas abdulaziz ya nisantar da kansa da kwaruwar wannan al'amari kasan eh, cikin taro in mutu ya tara jama'a sai hakuri kowa da abun da niyyar da ya zo kowa da niyyar da ya zo mu dai mu da ke tsare-tsaren wanga shiri mun gaya musu da ba a zuwa inda aka ce a tahi mun ce musu ka a tahi sun ka kuke sun tahi to ba mu iya tsaida su ya muka iya wato kana nufin ba da hannunka a wannan tafiya da suka yi ni dai ban ce ba kowa ya tahi ba nan na ce mu kowa a tsaya a yi magana wanda ya zo da wata anniya can daban ni ba ta ni ba ni dan wurin hula ne ina kare hakkin dan adam ban so a taba gashin dan Nijar ko guda tunda ba a ce mu ta yi ba in muka ta yi duk abin da ya same mu mu muka so yau an kashe dan Nijar. har in mutu wannan abu ya zama cikin kaina ba da kashe dan Nijar ba na ce a hito dan mu gwada musu ba mu yarda ba shi yasa muka ce a hito kakakin jam'iyyar Pendes tarayya mai mulki Asmanu Muhammadu wanne yake dora alhakin abubuwan da suka wakana a wuyan waɗanda suka shirya gangamin nuna adawa da tsarin kasafin na 2018 na cewa abin na da nasaba da dalilan siyasa duk abin da ke wakana a cikin ƙasar na muna labari saboda haka mu gaskiya ta bayyana tunda gwamnati ta ba su izini su zo su waɗi abin da suke so su waɗi albarkacin bakin su to bayan wannan mi an na dalilin a shiga cikin gari ana kona kayayyakin al'umma kuma kai ka ce kana kowa ne saboda al'umma saboda haka duk abin da ya faru su waɗanda suka yi jagorancin wani abu su ne shugabanni su ne wakilai. bayanai na nunin tsarin kasafin kuɗaɗen da gwamnatin nijar ta gabatar wa majalisar dokokin kasa ya kunshi wasu sabbin harajin da ka iya cutawa talakawa yayin da ake jiran hukumomi su kwato dukiyar ƙasa daga hannun mahandama dalili kenan da shugaban kungiyar kadar da dambaji son Allah ke cewa shugaban kasa in sha so shi kawo kudi cikin kasa sai ya maido wannan yaki na handama wanda duk ya ci kudin kasa ya maido to in in mutane sun ka maido kudi in sha so shi a samu talaka haraji waɗannan kamfani kamfani na kasashen waje harajin da suka biya da sun ka zo sun ka ce sun karya shi yanzu ba su biya dan mi dalili me kenan su kamfanonin sun yi yan nijar darajar ta gare su to waɗannan kamfanonin mun kace su daddata musu haraji. Awoyi fiye da biyu aka shafe ana ɓoyayyeniya a unguwannin tsakiyar birnin ya mai tsakanin masu kone-konen tayoyi da a ɗaya ɓangare jami'an tsaro da ke ƙoƙarin kwantar da tarzoma ta hanyar amfani da barkonan tsohuwa. Ya zuwa yanzu ƙura ta lafa har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto ba mu samu labarin cafkewa ko jikata wasu ba a sakamakon wannan takaddama. Sule Mummuni Barma, muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar to madalla a gaida sulaiman barma sarakunan gargajiya a jihar taraba sun fara faɗakar da al'ummansu game da zuwa yin rajista don samun damar yin zaɓen shekarar sha tara kuma sun yi kira ga hukumar zaɓe ta inec ta ƙara yawan rumfunan zaɓe a jihar sai dai wannan faɗakar ta zo ne a lokacin da ita hukumar zaben take ƙara wa'adin sabunta katin zaɓe wato voters card kenan amma duk da ƙarin wa'adin da aka yi wasu ma a jihar san ana wannan aikin ba ga ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani Alhaji Muhammad Ino Baba Faris dan Isan Adama kuma hakimin Jimeta da ke ma zama cibiyar mulkin jihar adamawa ya ce dole sarakuna su tashi tsaye domin faɗakar da irin waɗannan al'ummo. Dama wannan kira tun mai martaba Lamido Adama Dr. Muhammad Barkinu Aliyu Sufa ya samu a gaba hakimansa duka ya ce tabbatar da kowa ya fita ya je ya sabunta katin zaɓe. Wannan mun yi shi kuma ana zuwa ana yi mun yi kuka kan santa ah, eh, ɗin sun yi kaɗan. Ya kamata a ƙara santa don kowa ya fita ya je kurun amma santa ɗaya ne. za ga akwai wahala ana shan wahala mutum ba zai bar aikin sai jina na wani abin ba shi yasa muka ce lamid ya gaya ma inec su kara centers na sabunta katin zaben ne kuma ina ganin za su yi kokari su kara so da mutane su je su yi don wannan katin shi ne komai naka yi duk abin da za ka yi in ma addini ne in ma menene ne in ma mai wannan katin shi ne madogaranka don haka muna gaya ma jama'a kowa da kowa ya fita tabbatar da ya samu kati da zai je zabe abin da yake so abin da yake gani zai kubutar da shi daga fitina. Ba ma dai ga batun sabunta katin zaben wani batu da yanzu ma ke gaban hukumar zaɓe INEC a jihar Adamawa shine batun karin rumfuna da ma akwatunan zaɓe musamman a yankunan da kawai yanzu ma basu da rumfunan zaben. Honorable Usman Kaura wannan jam'iyyar PDP ne ya kuma bayyana irin matsalar da ake fuskanta dangane da wannan matsala ta rumfuna da ma akwatunan zaben. Mun je mun fitar da irin da ya kamata a ce an sake sa unit a wurin. Mun shi a rubuce kuma da su izinin hukumar zaɓe suka ba mu dama domin mu taimaka musu mu rage musu kamar aikin mu yi musu wuraren da ya kamata a ce duka don saboda wani nisan wurin sai ya sa shi ba zai iya tashi ya je jefa ƙuri'a ba wani kuma akwatin to wani akwatin kuma za ka je ka zauna mutum ya fi dubu biyu ko dubu da wani abu in ka ce akwati ɗaya ne kawai a wannan wurin kaga akwai matsala amma aka raba shi biyu aka sake raba shi kaga mutane za su samu saukin jefa ƙuri'a. To sai dai kwana ta bangaren hukumar zabe INEC ta ce ma za a duba wannan batu yayin da kuma ta ce ana samun nasara a aikin sabunta katin zabe a jihar Barista Kasim Gane shine ba kwamishinan zabe a jihar ya bayyana irin nasarar da ake samu kasan akwai dalilai da na da yawa zai hana kai ko rashin lafiya ko wani abu ba irin tunda a nan ba irin wayansu kasashe bane wasu kasashe ko baka lafiya za a je a asibitin ka rajistan kuma in zaben ya zo maka zo ka jefa zaben naka eh. misali wannan ake kuke yanzu hmm. kamar mutane nawa dubu nawa suka sabunta a jihar adamawa yanzu haka mun rajista kamar mutane dubu ɗari da bakwai haka wato shi shine 107,000 muka yi risarin a duk local government gaba daya kuma nan dai in ka tsaya na in ana kokari ta wannan din sai dai matsalan idan aka je yin rajista din da a tabbatar a sa hankali a tabbatar cewa ya tsotsin ya zauna sosai saboda kwamfuta yana rejecting. Barista Kasim Ganaga idan kenan da ke ma zama kwamishinan zabe a jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To ba da la'agaida Ibrahim Abdulaziz. To koshin masu sukan lamirin gwamnatin APC ƙarƙashin shugabancin Muhammadu Buhari sun yi mata adalci kuwa idan suka ce babu bambanci tsakaninta da gwamnatin Jonathan. dan jam'iyyar pdp kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum shehu yusuf kura wanda tsohon ma'aikacin wannan tasha ce ya ce a'a yan najeriya watakila za su fahimta ba amma dai magana ta gaskiya an samu canji a wasu fannonin kuma in nace an samu canji ba wai canji da kyautuwa abubuwa ba ba wai canji kuma na taɓarɓarewa abubuwa ba amma yanzu shugaban ƙasa sunansa Muhammadu Buhari wancan ko shugaban ƙasa sunansa Goodluck Jonathan amma dai matsalolin da Najeriya take fuskanta a lokacin Jonathan waɗanda suka addabi talaka na ci da sha da ilimin 'ya'yansa da lafiyar matansa tsakani da Allah ba a samu wani ci gaba ba amma abin da ba na so mutane su ɗauka su ce laifin buhari ne su ce laifin buhari ne ya kasa ba na ina kowa ya san ra'ayin siyasa ta a najeriya amma rashin adalci ne ka ɗauki duka matsalolin najeriya ka ɗora mutum guda idan yana da laifi ko yana da matsala akwai tasa amma misali zan baka tsarin mulki ya ba majalisa dama ta yi budget tsarin mulki ya ba majalisa dama ta kafa dokokin da za su canja tsarin ilimi tsarin mulki ya ba yanzu a jihar kano din nan gwamnatin apc ce gwamnan ɗan apc ne yan majalisar gaba ɗaya guda arba'in yan apc ne amma tun da ake a kano ba a taɓa ɓullo da tsarin karɓar haraji na zalunci da tursasa masu ƙananan sana'o'i ba kamar a kano yanzu wannan laifin buhari ne a kanan nan ba abin da zaka duba ka ce yau ga gwamnatin Kano wadda take ta APC ce ta yi yanzu wannan laifin Buhari ne duk barnar da gwamnonin nan suke yi a ce laifin Buhari ne duk abin da yake faruwa a ƙasar nan na rashin gaskiya da rashin adalci a ce laifin Buhari ne anya ko an masa adalci in aka yi masa haka in muna so mai magana Buhari kasawarsa da rashin iya abubuwansa za ka yi masa hanzari ka ce mutumin nan dattijo ne ya zo ya haɗu da rashin lafiyar da ta hana shi sakat to yaushe kuma zai iya hulɗa da zai shugabanci ƙasa fatan mu shine APC ta wa kanta kiyamar lele ta san cewa idan Buhari bai tsaya zaɓe ba za ta ci zaɓe ba amma kuma in ta ce dole ta tsaye da Buhari duk da yake bai da lafiya to wannan matsalar dai shi talaka zai ci gaba da fuskanta saboda haka ni akwai bambanci domin yanzu mutane suna ikirarin cewa eh ana cin hanci amma wanda ya sani ya zai ce ai cin hancin da ake bai kai na da ba tunda Buhari nan shi an san baya yi ko da na kusa da shi suna yi sai dai su yi a bayansa a bayan idansa ba za su fito karar a zauna da shi a shirya yadda za a ci hancin ba ai kaga wannan ma wani abin ci gaba ne amma dai talaka ya sami kyautatuwar rayuwa da kyautatuwar ilimin 'ya'yansa da asibitin matansa da sauransu wallahi ta layi sahabu ba a samu ba amma kuma akwai bambanci bambancin kuma sai nan gaba in an zo za a yi maganganun bambancin tsakanin gwamnatin apc da pdp mutanen da ya kamata su yi wannan bayani za su yi wannan bayani Thank you. da shugaba allah ka sarki addu'a kar mu fasa kada mu furta minki to ba da la kada ku manta cewa kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen nan daga Washington DC yanzu daga nan Washington DC karfe 11 kidan da minti 19 na safe ga shirinmu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka lokacin yakin neman zaben shugaban kasar da aka yi a bara a nan amurka donald trump wanda a da dan takara ne ya sha alwashin zai sauya yanayin yadda ake tafiyar da harkokin mulki a washington idan har ya samu nasara kuma ga dukkan alamu yana kan hanyarsa ta cika wannan alkawari sai dai da yake tafiyar da mulkinsa ya raba kawuna amurkawa gida biyu tsakanin waɗanda suke da ra'ayin cewa kamun mulkin mulkinsa gyara yake yi da waɗanda suke da ra'ayin illa yake yi ga amurkan Yau kan wannan batu da ma wasu batutuwa shirin duniyar Amurka zai yi tattauna a kai. Sunana Mahmud Lalo. Uh, uh, Muna samun yabo kan yadda muke tafiyar da mulkinmu. Shugaban Amurka Donald Trump kenan yake bayyana yadda mutane ke kallon tsarin mulkinsa yayin wani taron majalisar zattarwa duk da cewa farin jininsa ya gaza kaiwa kashi 40 cikin 100. a yan lokutan da suka shuɗe trump ya yi yunkurin warware wasu sassan tsarin kiwon lafiyar tsohon shugaban amurka barack obama sannan a baya bayan nan ya ki amincewa ya yi na'am da matsayin da aka cimma da iran kan dakile shirinta na nukiliya duk da cewa waɗannan matakai da ya ɗauka sun kasance masu cike da takaddama trump ya sha alwashin kawo cikas kan yadda aka saba gudanar da harkokin siyasar amurka a cewar john ferry kwararre mai sharhi kan al'amuran jam'iyyar republican president trump was Shugaba Trump ya shahara wajen ƙin bin um, tsarin yadda aka saba tafiyar da harkar um, mulki, kuma da alama um, ba zai soya ba domin shi mutum ne da baya bin tsohuwar al'adar da aka saba bi. Uh, A baya, shugaba Trump ya fuskanci matsin lamba daga wajen tsohon mai shirya mai dabarun mulki, wato Steve Bannon, kan ya janye jikinsa daga shugabannin majalisar dokokin ƙasar. This my war. wannan ba yaƙi na bane ne kaɗai yaƙi mu ne baki ɗaya kuma ba ku ne kuka fara shi ba ya samo asali ne daga yanayi yadda ake tafiyar da tsarin mulkin ƙasar nan to sai dai wannan yanayin lude na shugaba trump ya haifar da masu suka shi da dama kamar irin su gwamnan jihar ohio john kasich wanda ɗan Jami'ar republican ne da zuwan mataimakin shugaban ƙasa joe biden have president Muna da shugaban ƙasa ne wanda bai san makamar gudanar da sha'anin mulki ba, ba tare da yin la'akari da tsare-tsaren mulkinsa ba, bai ma fahimci yadda gwamnati ke aiki ba. A cewar mai fashin baki Matthew Dalek, halayyar shugaba Trump na sukar masu adawa da shi, ciki har da sanata Bob Coker da John McCain, takan ɗauke hankalinsa kan gudanar da harkokin mulki. Shugaba Trump yakan ma kwashe akasarin lokacin shugabancin shugabancinsa yana tunanin yadda ma zai cicciki masu adawa da shi. Har ila yau shugaba Trump bai bar shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa sanata Mitch McConnell ba, ko da yake sun ce sun shirya. Uh, Yanzu mun dukufa wajen cidda Amurka gaba. wata takaddama da ta kunno kai a farkon makon nan ita ce yadda wani sanata dan jam'iyyar ta republican wato jeff flake da ke wakiltar jihar arizona ya caccaki shugaba trump yana mai cewa idan a kyale shugaban zai kai kasar ya baro suka da bata yi wa fadar shugaban kasar ta white house daɗi ba to sai dai wani batu da ke haɗa kan 'yan jam'iyyar ta republican waɗanda ake ganin sun samu rarrabuwar kawuna shi da yadda za a samar da sauyi a fannin haraji a cewar bill gaston na cibiyar brookings institute da ke shari'a kan al'amuran yau da kullum idan har suka samu aka amince da samar da sauyi a fannin haraji za su samu daidaiton da zai ba su damar fuskantar zaben tsakiyar wa'adi cikin kwanciyar hankali idan kuma har suka gaza ina ganin za su fuskanci fushin mazaɓinsu kuma ba za a wanye lafiya ba to a halin dai da ake ciki ya zuwa lokacin hada wannan shiri 'yan jami'ar ta republican ba su da matsaya kwakwara game da yadda za su fuskanci samar da sauyi a fannin na haraji to a dai bangaren kuma mai ɗakin ɗaya daga cikin sojojin amurka nan da aka shi a jamhuriyar niger miyashia johnson ta faɗa wa gidan talabijin na nbc cewa ta ji takaici kan yadda shugaba trump ya kasa tuna sunan mijinta a lokacin da ya kirata domin ya mata jaji. Hakan ya sa ni kuka saboda na harzuga da irin kalamansa da kuma yadda ya furta su. Ya ma kasa tuna sunan mijina. Sai da ya ce min akwai takardun rahoton mijina a gabansa ne kawai ya iya tuna sunansa. A lokacin ne ya ce La David. Ina ji yana kicikicin tuna sunan wannan shi ya fi bata min rai. Saboda idan mijina yana can yana yi wa ƙasarsa yaƙi har ya sadaukar da rayuwarsa menene ya sa ba za ka iya tuna sunansa ba gabanin haka 'yar majalisa frederica wilson da ke wakiltar jihar florida ta zargi shugaba trump da nuna rashin tausayi a lokacin da ya kira mai ɗakin marigayi johnson domin ya mata jaje inda ya ce mata mijinta ya san abin da ya sa kansa a ciki a lokacin da ya shiga aikin soja. You don't tell a that her husband signed up to die. Babu yadda za ka kira matar da ke jimamin mutuwar mijinta ka ce mata, mijinta ya san zai mutu a lokacin da ya shiga aikin soja. To dai shugaba Trump ya ce kazafi kawai 'yan majalisar ta mai domin shi bai faɗa hakan ba. Ni ban faɗa abin da 'yar majalisar ta ce na faɗa ba, sam ban faɗa ba, ta kuma san cewa ban faɗa ɗin ba, idan ba tsoro ba, ta sake faɗa abin da na ce. Ita dai Frederica ta tsaya tsayin daka cewa Trump ya faɗi waɗannan kalamai, waɗanda mahaifiyar marigayin ta tabbatar da haka, ko da ke fadar ta White House ta ci gaba da musantawa. Masu haro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako sai wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Salihu Garba, da wakilanmu na jamhuriyar Nijar wato Suleiman Barma da Tamar Abari sai kuma Ibrahim Abdulaziz ni mahmud lalo nake cewa mu huta lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da ka aiko mana mu na farko na cewa Assalam muryar Amurka ku ba mu dama mu bayyana ra'ayinmu dangane da kalaman da shugaban kwastam Hamid Ali ya yi. Cewa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari rabinta duk NPDP ne, to mu dai talakawa an sha mun rama domin babu komai taliyar karshe suke ci. Kafin zaɓen shekarar 2019 mai zuwa, in muna da rai, ba za mu sake yin sama da ƙasa ba. Sako daga Halima M. Ramadan da Yusuf M. Ramadan mai gwambawa daga jihar Gombe a Najeriya. wannan sako na cewa ga dukkan alamu gwamnatin jam'iyyar apc wanda shugaba muhammadu buhari ke jagoranta ta gaza cire ma jama'a kitse a wuta duba da ganin ta haura ma shekara biyu akan madafun iko amma har yanzu dimbin jama'a na kurafin cewa ba su ga canji mai ma'ana da suke dakon gani ba daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a wannan sako da ta fito daga shehu adamu rijau ya ce muna kira ga gwamnatin tarayya da ta taimaka ta gyara mana hanyar kwantagora zuwa rijau domin wallahi hanyar ta yi matukar lalacewa wanda hakan ya sa da wuya ka bi kanta ba tare da ka ziyarci kemis ba sakamakon ƙuramniya da jijjigar da zaka sha da fatan wannan koke namu ya kai kunnuwan shugaba muhammadu buhari da ministan ayyuka babatunde fashola sakonmu na ƙarshe na cewa lokaci ya yi da mai girma shugaban ƙasa janar muhammadu buhari zai rufe idon sa domin ya yi wa jiro da dukkan wani ko wata da ke kokarin kwance wa gwamnatin sa zane a kasuwa gaban idanun duniya sako daga ma'ajin kungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar kebbi aliyu usman taka lafiya birnin kebbi to yanzu kuma ga labarai a takaice a somalia gwamnatin kasar ta kori babban baturin 'yan sanda da kuma shugaban hukumar da asiri bayan wani mummunan hari da ƙawanyar da mayakan al-shabab suka yi wa wani otel a mogadishu babban birnin kasar jami'ai suka ce an kashe akalla mutane 26 harin da aka kai kan otel inda ake kira na sahablot 2 wasu mutane masu yawan gaske kuma sun jikkata wannan fashewa mayakan sa kan sun kutsa cikin otel ɗin jiya asabar bayan da suka tada nakiyoyi da suka dankara wata mota a kofar shiga wannan otel a wani hari da mayakan sa kai na taliban kuma suka kai cikin daren jiya arewacin afghanistan sun kashe akalla jami'an tsaro goma sha uku jaman kasar sun ba da rahoton cewa mayakan sa kai dauke da muggan makamai sun kai farmaki kan wata ofishin yan sanda ko kuma kan wani ofishin yan sanda da ke gundumar kan abad a lardin kunduz mai fama da rigingimu inda suka yi wannan barna babban jami'in 'yan sanda a gundumar hayatullah amiri ya tabbatar wa murya amurka adadin waɗanda suka mutu a wannan hari yana mai cewa ko 'yan sanda goma sha hudu da suke aiki a tashar lokacin da aka kai harin kuma guda daga cikinsu ya tsere. a spain dubun dubatan mutane ne masu goyon bayan kasar ta ci gaba da zamewa ɗaya suka fito domin macin bayyana matsayarsu a yau lahadi a birnin barcelona kamar yadda 'yan sanda suka yi bayani masu zanga-zangar suna maci ne a helikwatar na yankin catalonia don nuna goyon bayan su kan matakin korar gwamnatin yankin da gwamnatin tarayya ta yi a matakin taka shirin ɓallewa birki. duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau sai kuma wani jikun za ku je mu ɗauki da sauran shirye-shirye yanzu a madadin sabu ali da ya taimaka muka gabatar da shiri da kuma wato malam cd da ya shirya kuma ya bada umarni sai injiniyanmu na wannan la'asariyar mr alfredo baba ya kuma makere ne ke sallama da ku a huta lafiya